Mambobin ƙungiyoyin malaman jami'o'i na Najeriya a Curation Jihar Jos sun shirya zanga-zangar lumana akan gazawar da gwamnatin tarayya ta yi wajen aiwatar da yarjejeniyar da suka kulla da ita. Shugaban ƙungiyar Farfesa Jurben malwus ne ya jagoranci zanga-zangar a yau Talata a Jos. Kamfanin dillancin labarai na Najeriya ne ya ruwaito cewa malaman jami'o'in sun kai zanga-zangar ofishin shugaban jami'ar Farfesa Tanko Ishaya. inda suke neman gwamnatin tarayya ta gaggauta cika alkawarin da ta ɗauka. Biyo bayan fushin da ƙungiyoyin ƙwadago na NLC da TUC suka yi tare da fita daga ganawar da suke da gwamnatin tarayya a lokacin da gwamnati ta yi musu tayin naira dubu arba'in da takwas a matsayin sabon mafi karancin albashi. Rahotannin sun bayyana cewa yanzu gwamnatin tarayya ta dage akan naira dubu arba'in da hudu. wata majiya mai tushe da ke cikin ganawar da aka yi a tsakanin gwamnati da kungiyoyin kwadagon ce ta shaidawa wakilin jaridar the punch haka a abuja duk da cewa ba ta da tabbacin cewa ko kungiyoyin kwadago za su karbi tayin gwamnati ko a'a zai yi wuya gwamnatin tarayya ta iya amincewa da tayin da kungiyoyin kwadagon suka yi na naira dubu ɗari shida da goma sha biyar mai yiwa matatan man fetur ɗin jihar Fatakwal wanda za ta dinga sarrafa gangan mai dubu ɗari biyu da goma a kullum za ta fara aiki a ƙarshen watan Yuni bayan an ɗage lokacin farawanta. Jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar 'yan kasuwa na man fetur masu zaman kansu na Najeriya Chief Okedika Chinedu shi ne bayyana haka a jiya Litini. Ya bayyana cewa hakan zai taimaka wajen ƙarfafa kasuwanci da kuma rage farashin man fetur da wahalarsu a ƙasar nan baki ɗaya. Dubannin fursunonin ƙasar Ukraine ne suke neman shiga aikin soji tare da fita filin daga bayan da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka yanke shawarar baiwa wasu rukuni na fursunonin ƙasar damar shiga aikin soji. Wannan ya zarce mutane dubu uku. Mun yi hasashen haka ne kafin mu ɗauko wannan dokar. Mataimakiyar ministan shari'a na ƙasar Olena Vistosika ce ta faɗi haka a salin da take magana akan yawan fursunonin da suka nemi shiga aikin sojin Kwararren ɗan wasan tsakiya da ƙungiyar kwallon ƙafa ta Real Madrid Toni Kroos ya sanar da cewa zai yi ritaya daga kwallon ƙafa da zaran an kammala gasar Iro ta shekarar 2024. Ɗan wasan na ƙasar Jamus ya shafe shekaru goma yana murza leda a Real Madrid tun bayan da ƙungiyar ta siye shi a shekarar 2014 daga Bayern Munich. Tuni Madrin ta yi wa ɗan wasan nata godiya da jinjina a shafinta na yanar gizo akan tsawon lokacin da ya shafe a ƙungiyar yana mata hidima.